بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يا فهل نجعل لك فرجا على أن تجعل بيننا وبينه سدا قال ما مكني فيه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله زام الأورا أكن درسمنا تفسير القرآن من جرمى أتكين سورة الشعراء جي من يكراتو har zuwa ƙarshen kissar annabi nuhu alaihi salatu wassalam mun ji kuma ababen da suke cikin isar na wa'azuzzuka da Allah subhanahu wa ta'ala ya wa'aztar da mu da su kamar yadda muke maimaitawa a koda yaushe kissa a cikin alkur'ani Allah ba yana labarta ma bayi labarin abin da ya faru da waɗansu al'ummomi a baya ba ne wai don kawai su san wannan abin ya faru sai dai don a cikin abin da ya faru akwai abin da su zai amfane su duk abin da kaga Allah ya ba da labarinsa a Qur'ani to wannan abin yana da munasaba da rayuwarka duk abin da kaji an kissanta maka a cikin alkur'ani na wani kissa to wannan kissan akwai wata alaka da take da shi da rayuwarka ta yadda za ta amfanar da kai matukar ka ɗauki wa'azin da yake ta jama'a kun ga da yadda fir'auna ya rayu a baya yadda yake gaskiya ga yadda makomarsa ta kasance muka zo muka karanta kisar annabi nuhu alaihi salatu wassalam annabi nuhu ga yadda ya tsaya ya yi da'awa kusan shekara 950 yana wa'azi waɗansu sun yi imani waɗansu ba su yi imani ba to amma Allah duka ya ba mu labarin makoman kowane ɗaya daga cikin waɗannan ɓangarori to yau za mu shiga kisar annabi hudu alaihi salatu wassalam za mu tashi a farkon aya ta 123 Allah ya mana jagoranci to sai Allah ya ce كذبت عاد kazzabat adunil mursalin Allah ya ce adawa su ma sun karyata manzannin da Allah ya aiko a bisa ka'idar Allah la nufarriqu baina hadin min rusulihi cewa karyata manzo ɗaya. daga cikin manzannin Allah daidai yake da karyata dukkan manzannin baki ɗayansu ‘yan uwa mun fahimta? Idan wannan annabin ya zo ya yi kira zuwa ga Allah to idan ka karyata shi to daidai yake da karyata annabawan da suka zo kafinsa da kuma annabawan da suka zo a bayansa domin dukansu sako ɗaya aka ba su aike ɗaya aka ba su karyata gaskiya a gombe daidai yake da karyata gaskiya a bauchi ƙaryata gaskiya a bauchi daidai yake da ƙaryata gaskiya a maiduguri domin gaskiya alhaq wahidun la jazza ita gaskiya ƙwaya ɗaya ce ba tare shi in dai itan ce gaskiyar ce to gaskiyar da take gombe ita ce gaskiyar da take bauchi to duk inda ka ƙaryata gaskiya daidai yake da ka ƙaryata gaskiyar da take ko ina Allah ya ce kazzabat adin mursalin Allah ya ce adawa sun karyata manzannin Allah id qala lakum akuhum hudun ala tattaqun Allah ya ce lokacin da ɗan uwansu annabi hudu yake ce musu yanzu ba za ku bi dokokin Allah ba yanzu ba za ku yi ɗa'a ma Allah ba yanzu ba za ku ji tsoron Allah ba inni lakum rasulun amin yace musu ni manzo ne amintacce zuwa gare ku Allah ya tada ni a cikinku na yi muku wa'azi to kuma Allah ya wajabta mini aminci na zan ba zan ha'ince ku akan manzancin da aka aiko ni da shi ba inni lakum rasulun amin amanar da aka bani na isar da ita gare ku to zan isar da wannan amanan yadda Allah ya wajabta mini fattaqullaha wa afi'un annabi hudu ya ce ku ji tsoron Allah ku yi mini da'a ku kiyaye dokokin Allah ku yi mini da'a duk abin da na umurce ku zan umurce ku ne a bisa wahayin da Allah ya yi mini wa ma as'alukum alaihi min ajrin kuma ba zan tambaye ku wani lada akan wannan kira da zan muku zuwa ga Allah ba in ajriya illa ala rabbil alamin sakamako na yana ga Allah ubangijin talikai jama'a mun fahimta kira zuwa ga Allah aiki ne na Allah je ai mun ji abin da annabi nuhu alaihi salatu wasalam yace gaya wa mutanensa yace addinin ba nawa bane ba addini ne na Allah ni dai wani aiki Allah ya bani in zo in gargade ku in bayyanar da gargadina a fili in yi muku bayani cikakke akan wa'ayin da Allah ya aiko mini amma na kori wani a cikin addini yace wannan ba hurumi na bane addini addini ne na Allah duk wanda ya yi addini zai samu sakamako a wajen Allah kuma duk wanda ya ƙi yin addini to zai samu sakamakon yin ƙin yin addini amma ba wanda ya yi kiran shi ne zai hukunta shi ba haka ne ko duk wani mai wa'azi Allah ya ce fa zakir innama anta muzakkir kai wa'azi iya aikinka wa'azi wa ma as'alukum alaihi min ajrin yace ba zan tambaye ku wani lada ko sakamako akan wannan kira da nake muku ba in ajri illa ala rabbil alamin sakamako na yana ga Allah ubangijin talikai duk wani mai kira zuwa ga Allah Allah ne yayi alƙawarin zai biya shi Allah ne yayi alƙawarin zai biya shi kwantirakin da yake tsakanin Allah da mai da'awa shine aikin mai da'awa ya kulla alaka tsakanin bayin Allah da Allah ya ga bayin Allah ya alakantar da su da mahaliccinsu ku yi wa Allah biyayya ku yi wa Allah da'a ku bi manzon ku sau da kafa ya kulla alaka tsakaninsu da mahaliccinsu, shi kuma wannan aikin da yayi in ya je lahira sai Allah ya biya shi mai da'awa idan yayi amfani da da'awarsa wajen biyan bukatarsa manzon Allah ya ce to ya ci rabonsa a duniya ya ci rabonsa a lahira ba a karkata aya akan manufarka ba a rage fawon aya don biyan bukatanka kuma ba a kara ma aya gudu don ta biya maka bukata shi yasa malam ya ce duk wanda yazo zai yi tafsirin alqur'ani wajibi na farko da Allah ya wajabta mishi ya tuna shine Allah ne ya halicci bayi sai ya shar'anta wa bayin dokoki sai ya gaya musu abinda da yake so da abinda baya so kai kuma sai ka zo ka ce to bari in muku bayanin abin da Allah ya ce kaga in tsoron Allah bai shiga ciki ba taɓewa za ta shigo ciki yanzu kai ka zauna ne za ka ma mutane bayani maganan da Allah ya yi da su to kai bari ka gaya musu abin da yake nufi to kaga dole sai an tsarkake zuciya kafin abin ya yiwu yadda za a samu albarkarsa Allah ya sa mu dace Allah ya ce wa ma as'alukum alaihi min ajrin annabi hudu yace ba zan tambaye ku wani sakamako akan wannan wa'azi ba in ajri illa ala rabbil alamin sakamako na yana ga Allah ubangijin talikai atabanuna bi kulli ri'in ayatan ta'basun yace yanzu ku ba ku da aiki sai duk inda kuka ga wani tudu ya ba da shef mai kyau sai ku je ku gina stadium a wajen domin ku dinga wasannin ku. annabi hudu ce ba ku da aiki atabnuna bi kulli ri al arri huwa al makan al murtafi duk wani wajen da ya tudu yadda duk abin da ake yi a wajen kowa zai iya hangen abin da yake faruwa to adawa duk inda suka samu wani waje da yake da tudu to sai a je a gina stadium a wajen sai a kama wasanni a wajen kai ka dauka yanzu ne aka fara wannan shigantaka. tsohon labari atabnuna bi kulli ri'in ayatan ta'abasun yace yanzu za ku dinga gini akan duk wani tudu kuna gina waɗansu alamomi waɗansu wurare domin wasanni wa tattakiduna masani'a la'allakum takludun za ku dinga rikan irin waɗannan madatsar ruwa manya-manyan madatsar ruwa manya-manyan gidaje la'allakum takludun ai ka annakum takluduna kamar za ku dawama a duniya irin waɗannan gidaje annabi hudu ya ce kamar za ku dawwama a duniya irin waɗannan dam dam dam da kuke ginawa kamar za ku dawoma a duniya irin waɗannan manyan kamfanoni kamar za ku dawoma a duniya kasan dai kamfanin da har Allah yake faɗa yake cewa sun yi yawa kasan dai sun fi kamfanonin Najeriya yawa wa tattakiduna masani a masani a ma'ana manazila kuna rikan wuraren zama wuraren sana'a wuraren madatsar ruwa daban-daban la'allakum takludun annabi hudu ya ce musu kamar za ku dawoma a duniya wa idza batashtum batashtum jabbarin kuma idan za ku yi damka za ku farma duk wanda ya saba muku sai ku farmishi damka irin na jabberai marasa imani da tausayi domin ba aje kawai zai kama ka ne mutsutsuka kai aje ka annabi hudu ya ce to mene wannan ko in da ku yi damka babu rahama ba za ku dan yi abun sannu sannu ba kawai duk wanda za ku farmishi sai ku farmishi irin na jabberai irin na waɗanda ba rahama babu tausayi a cikin zuciyarsu annabi hudu ya ce musu fattaqullaha wa fi'un ku ji tsoron Allah ku yi mini da'a waɗannan ababa da kuke kai ba daidai bane domin su abinda Allah ya musu baiwa mafi girma shine karfi karfi domin akwai lokacin da annabi hudu ya musu wa'azi ya musu wa'azi ba su ji daɗin wa'azin ba suka ce mishi to mu fa yanzu maganar mu ba da kai bane da za ka nuna mana allan kan a ina yake ƙarfi Allah ce fa amma adun fastakbaru fil fil ardi bi ghairi al wa qalu wa qalu man ashaddu minna quwwa awalam yaraw anna Allah الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون الله يتي فأما عاد أما آداوا فاستكبروا في الأرض بغير الحق الله يتي جرمان كي أباين كذا babu gaira babu dalili wa kalu suka ce man ashaddu minna quwwa duk duniya waye fi mu karfi waye zai iya yi da mu Allah ya ce awalam yarau anna Allah allazi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa Allah yake to su ba su kula ba in ma suna ganin sun fi kowa karfi to Allah da ya halicce su su tunda ba su suka yi kansu ba yin su aka yi Allah yake ba su lura ba annallaha alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa shi Allah da ya halicce su ya fi su karfi shi Allah in zai yi ka kakkarfa sai ya yi ka kafi shi karfi Allah ya ai ko kun fi karfin kowa ba ku fi karfin Allah ba shi yasa da Allah ya zo halakar da su sai turo musu guguwa Allahu akbar Allah ya ce fattaqullaha wafi'un ku ji tsoron Allah ku yi mini biyayya in ji annabi hudu alaihi salatu wassalam to sai Allah ya ce ta'lamun واتقوا الذي أمدكم بما

bima ta'lamuna da abinda kuke sane da shi yanzu ai duk ni'imar da Allah yana kai ka sani in ma mu ba mu sani ba kai ka sani sai annabi hudu ya ce musu wattaqul ladhi amadakum bima ta'lamun ku ji tsoron wanda ya karfafe ku ya yalwace ku ya muku ni'ima da abinda kuka sani kuke da shi na ni'ima yace ku ji tsoron Allah da ya muku wannan ni'iman amadakum bi an'amin wa banin wanda ya yalwace ku ya tallafe ku ya ni'imtar muku da dangin dabbobin ni'ima ga raƙuma ga shanu ga tumaki ga awaki wa banin wadda ya ni'imtar da ku da ni'imar ƴaƴa ce ku ji tsoron wadda ya baku waɗannan dabbobi ku ji tsoron wadda ya baku waɗannan ƴaƴa da suke gaba gare ku jama'a muna ji in ma baka san waye ba to amma dai ai ba kai kai ɗanka ba in ma baka san waye ba ai ba kai kai dabbobin da kake yankawa kake ci ba annabi hud ya ce ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah da ya ni'imtar da ku ababen da kuka san kuna da suna ni'imomi ku ji tsoron Allah wadda ya ni'imtar da ku ni'ima ta dabbobin ni'ima da ya ku ya baku ya'ya ya'ya ni'ima ne kun fahimta ya'ya ni'ima ne kar wani ya dai kayyade iyalinsa eh ya'ya ni'ima ne gashi a qur'ani duk kusan alkur'ani inda ka ji Allah ya magana yaya yana lissafo maka a matsayin ni'ima ne da ya maka inda yana so su ragu da shi sai ya kayyade haka ne ko ba haka ba idan ka akwai mata mai aihon uku uku ka je ka auro ta yanzu duniya tana rayuwa is a matter of population yanzu duniya ana samun power ne ta hanyar yawa haka ne ko ba haka ba haka ne gwargwadon yawanku gwargwadon karfinku wallahi wannan shine tsarin duniya demokaradiyya akan mai ginu yawa haka ne ko majority carry the vote to don me za ku da iyali wallahi ni kadai ina so a ajiye mu akwatin zaɓe a ƙofar gidana da ni da yayana kawai <laughs> kaga ba ma gudi kenan annabi hudu ya ce musu amaddakum bi amin wa banin Allah shine ya ni'imtar da ku da dabbobin ni'ima Allah shine ya ni'intar da ku da 'ya'ya da Allah ya baku wa jannatin wa uyun Allah shine ya ni'imtar da ku da waɗannan gonaki da waɗannan lambuna da kuke amfana wa uyun da kuma idan dunar ruwa da kuke rayuwa da su in mun fahimta uyun su ne maremarai idan dunar ruwa inda Allah ya fitar muku da koramai inda Allah ya fitar muku da koguna inda Allah ya fitar muku da magudanar ruwa yace ku ji tsoron Allah ku bi dokokin Allah wanda ya ni'imtar da ku gonakinku lambunanku fadamunku wanda ya ni'imtar da ku koramai da kuke samun ruwa da rakusha inni akafu alaikum azaba yawmin azim lallai ina tsorace muku azabar wata ini mai girma idan har ba ku bi Allah ba akwai wata rana da dukkan abin da nake gaya muku zai tabbata a ƙasa akwai rana da za ku ga abin da nake gaya muku ya afu gare ku yace to ku ji tsoron Allah ku bi dokokin Allah ina jiye muku tsoron zuwan wannan ini akan ku ran da za ku yaba ma aya ta. Allah ya sa mu dace sai suka ce mishi لم تكن من الواعدين إن هذا إلا هم الأولين وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكناهم Kalu. adawa suka ce da annabi hudu alaihi salatu wassalam sawa'un alaina mu daidai ne a kanmu. a wa'asta am lam takun minal wa'izin yi wa'azi ko ba ka yi wa'azi ba mu duk daya wa'azinka bai dame mu ba kuma wa'azinka ba zai amfane mu ba kuma in baka yi wa'azi ba kuma ba za mu cutu ba da wa'azin da rashin wa'azin suka ce mishi duk daya sawa'un alaina a wa'asta am lam takun min alwa'izina kayi wa'azi ko ka zama daga cikin waɗanda ba su wa'azi ka baki kayi shiru suka ce mu duk daya ba ma'ana kenan duk abin da zai faɗa ba za su yi amfani da shi ba a suratu hudu suka ce qalu ya hudu قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا واشهدوا أني بريء مما تشركون قالوا يهود سكت مش يهود قالوا يهود من هنا ما جئتنا bi bayyinatin suka ce hudu har yanzu baka zo da hujja ba bayanan da kake yi har yanzu baka kawo dalilin da zai gamsar da mu akan kai dan aikin Allah bane wa ma nahnu bi tariki alihatina an qaulika mu kuma ba masu barin allolinmu ababen bautanmu bane don waɗannan ka wa ma nahnu laka bi mu'minin kuma ba za mu yi imani da kai ba kun ji salon magana ma na bi ta suka ce fa har yanzu baka kawo hujja ba to ai da sai su jira a kawo hujjan ko sai kuma suka ce wa ma na an bi tariki alihatina an kaulika kuma ba za mu rabu da waɗannan allolinmu saboda maganan ka ba to tunda ba a kawo hujja ba tukunna ku tsaya a kawo hujja in hujja ba ta gamsar da ku ba ba sai ku ci gaba da bautan ba suka ce to ba hujja kuma ba za mu bar bautan abin da muke bautawa ba wa ma na laka bi mu'minin kuma ba za mu yi imani da kai ba in na ba illa ataraka ba'du alihatina bisu suka ce mu ba ba abin da mu ce sai kawai muna ganin wani ne daga cikin allolin mu yi fushi ya dan shafe ka da hauka wannan wa'azin ba lafiya ba in na ƙulu ai ma na abu illa ataraka ba'du alihatina in wani ne daga cikin allolin mu yi fushi da irin wa'azin da kake yi ya dan shafe ka ka samu wannan matsalar kala sai ce musu inni ushidullah ya ce musu ina shaidantar da Allah Allah ya zama shaida inni bari'un mimma tushrikuna min dunihi nayi bara'a ma duk abinda da kuke shirka da Allah da shi koma bayan Allah duni jami'an summa la tunzirun yace ku haɗu ku shirya mun duk abinda da za ku shirya mun na kaidi kar ku sassauta mini to suka ce sawa'un alaina a wa'asta an lam takun min alwa'izin ka zam daga cikin masu wa'azi ko kar ka yi wa'azi wa'azinka ba zai amfane mu ba in hadha illa khuluqul awwalin ai abinda muke kai al'ada ce dabi'a ce addini ce ta mutanen farko ma'ana inna wajadna aba anani iyayenmu muka samu akai in hadha illa khuluqul awwalin addinin iyayenmu ne na farko wa ma nahnu bi mu'azzabin kuma don mun yi wannan addini ba za a azabtar da mu ba amma mu bari ba za mu bari ba ka san ba abin da yafi gurbata mutum a duniya irin mummunar al'ada irin al'ada ka tashi a anguwanku a gidanku a garinku a ƙasarku ka samu wata mummunar ɗabi'a to wallahi sai dai gudumawan Allah kafin ka iya rabuwa da ita haka ne ko haka ne duk abin da ka tashi ka same shi haka ake yi a gida tun kana yaro haka ake yi a anguwa haka ake yi a garinku haka ake yi to al'ada kenan to wannan ta zama musifa in haza illa kulukul awwalin suka ce dukkan abin da ka gan mu akai din nan addinin iyayenmu ne na tuntuntuni kuma ba za mu bari ba wa ma hannu? bi mu'azzabin mu kuma ba mu kasance waɗanda za a azabtar da su ba ababan da kake cewa idan ba mu yi imani da su a cikin kiranka ba za a yi mana azaba wannan ba gaskiya bane fa kazzabuhu fa ahlaknahum Allah ce sai suka karyata annabi hudu alaihi salatu salam. Allah ce sai muka halakar da su inna fi zalika la ayatan Allah ce a cikin wannan kissa da muka karanta akwai aya akwai abin daukan wa'azi wa ma kana aktsaruhum mu'minina Allah ce kuma mafi yawan su ba masu imani da Allah bane wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim lalle ubangijinka mabuwayi ne Allah mai jin kai ne a suratul suratul aqab Allah ya bada labarin yadda ya halakar da mutanen annabi hudu قالوا أطاع عالم أنذر قومه بالأحقاد وقد خلت النور من بين يديه وقد خلت النور من بين يديه ومن خلفه ألا kalu suka ce aji'itana lita'afikana an alihatina ai litasrifana an suka ce dama hudu yanzu duk waɗannan bayanai da kake yi dama iya bukatar ka ka kautar da mu daga bauta mu waɗannan allolinmu dama manufar ka kenan gaya abinda kake so ka cimma lita'afikana an alihatina shine ka kautar da mu ga barin waɗannan alloli fa'atina bima iduna in kunta minas sadiqin to ka zo mana da abin da kake mana alkawarin zai zo mana in ba mu yi imani ba in dai abin da kake kai gaskiya ne to ka ce ma Allah ya mana abin da zai mana amma mu bi ba da mu bi ba قال سيتي مسو قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما به ولكني qala sai ce musu innamal ilmu indallah ilimi game da saukar da azaba a yi muku azaba ko kar a muku azaba yaushe za a muku azaba yace wannan sha'ani ne na Allah ni aiki na na yi muku wa'azi amma maganar da ta shafi a azabtar da ku yace wannan ba sha'ani na bane innamal ilmu indallahi wa uballigukum ma ursiltu bihi ni dai ina isar da sakon da aka aiko ni da shine zuwa gare ku walakin ni arakum qauman tajhalun yace sai dai na kula na lura da ku mutane ne da kuke jahiltar al'amura menene don an ce ku bi Allah za ku ce a muku abin da za a muku walakin ni arakum qauman tajhalun yace ku ba ku fahimtar abubuwa duk abinda aka zo muku da shi kuna jahiltar sa? to wannan abin da suka ce fa'atina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin ka zo mana da abin da ka alkawarta mana za ka zo mana da shi inda kana daga cikin masu gaskiya a zantuttukansu rannan suna zaune a wadinsu Allah kawai sai ya gangamo da wannan hadirin azaba din Allahu akbar yau kuma an zo ƙarshe malam haka rayuwa take duk abin da ake yi ka je kasuwa ka dawo ka je ofis ka dawo ka je ka dawo ka je ka dawo

ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين الله يجي فلما رأوه آردا مستقبل أوديته lokacin da suka hango azabar ta gangamo kamar hadiri ta nufo cikin wadinsu kalu sai suka ce haza aridun mum iruna suka ce ga hadiri ya taso zai zubar mana da ruwa ga hadiri ya taso yau kan da mu samu ruwa Allah ya ce bal huwa masta ajaltun bihi Allah ya ce abinda kuka ce a zo da shi din ne shine yake zuwa bal huwa masta ajaltun bihi Allah ya ce ba hadiri bane ba ruwa bane ba abinda kuka ce a zo muku da shi in ba ku bi Allah ba to wannan abin shine yake tafi rihun Allah ya ce wata irin iska ne fiha azabun alim da take dauke da azaba mai tsanani a cikinta tudammiru kulla shay'in bi amri rabbiha tana markada komai da komai da izinin ubangijinta duk abin da ta biyo ta kansa to abin kuma ya kare ke ma tazaru min shay'in alaihi illa da alatu karramin Allah ce ma ta zaru min shay'in ba wani abu da take bari a tat alaihi in dai iskar ta biyo ta kansa illa ja'alatu karramin fa ta mai da shi kaman karmami Allah ce rihun fiha azabun alim tudammiru kulla shay'in bi amri rabbiha tana markada komai da komai da izinin ubangijinta Allah yace fa asbahu la yura illa masakinuhum Allahu akbar fa asbahu la yura illa masakinuhum Allah yace kawai sai suka wayi gari babu abinda ake iya gani idan ba gidajensu ba sun mutu duka sun mutu babu wani da ya rage babu wani da ya rage fa asbahu la yura illa masakinuhum Allah yake sai suka wayi gari babu abinda ya rage sai dai gidajensu wannan gidan wane ne wannan gidan wane ne wannan ofishin wane ne wannan shagon wane ne Allah yake kadhalika najzil qaumal mujrimin Allah yake haka nan muke saka wa mutane mujrimai jama'a mun ji karshen adawa ko sun yi fada da annabi hudu sun yi fada da wahayin da Allah ya yi wa annabi hudu to kun gama komarsu Allah sai ya bar gidajensu a matsayin misali Allah ya samu gama da duniya lafiya Allah ya samu gama da duniya lafiya to sai annabi salihu كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين الله أكبر الله أكبر آمنين الله أكبر الله أكبر في جنات وعيون وهو نطعمهم ونطعمهم طبعها عظيم الله يتي كذب ثمود المرسلين الله يتي ثموداوا سوما سن قريه منزلين الله kun ga duk al'ummar da Allah ya zo magana da ita sai ya ce ta ƙaryata manzanni saboda me saboda ta ƙaryata manzanta. jama'a mun fahimta Allah ya ce kazzabat samudul mursalin Allah ya ce samudawa sun ƙaryata manzannin Allah iz qala lahum akuhum salihun ala tattaqun Allah yace lokacin da dan uwansu annabi salihu yace da su yanzu ba za ku ji tsoron Allah ba yanzu ba za ku kiyaye dokokin Allah ba inni lakum rasulun amin ni manzo ne amintaccen manzo zuwa gare ku abinda Allah ya aiko ni da shi zan isar da saƙon zuwa gare ku a cikin aminci fattaqullaha wa ati'un ku ji tsoron Allah ku yi mini da'a wa ma as'alukum alaihi min ajrin ba zan tambaye ku wani sakamako ko lada akan abin da nake kiran ku zuwa ga Allah akai ba in ajri illa ala rabbil alamin sakamako na yana ga Allah ubangijin talikai ku ji annabi salihu sai ya ce musu kuna ma fi hahuna aminin yace yanzu kuna tsammani yanzu kuna ji ne za a bar ku a cikin ni'imomin da suke tattare a wannan waje a cikin aminci ba za a taba ku ba kun ji tabbai da annabi sallallahu musu a tutura kuna fi ma hahuna aminin ya ce musu yanzu kuna tsammanin za a kyale ku za a bar ku a cikin ni'imomin da suke wadin ku a cikin aminci kuna zaune lafiya ba abun da zai biyo baya fi jannatin wa uyun kuna tsammani za a bar ku a cikin waɗannan lambuna a cikin waɗannan gonaki a cikin waɗannan fadamu wa uyun da waɗannan ƙoramai wa zuru'in da waɗannan shuke-shuke wa naklin da dabinai ɗal'uha habim wadda suke da nunannun ‘ya'yan dabino ya ce kuna tsammanin kawai za ku dinga ci kuna sha kawai haka za a tafi kun gane misalin yanwa wai kamar yanzu a ce yalla oi wai yadda ka ce shiga ofis ka kunna AC ka zauna akan kujera tana juyawa da kai Allah ya ce kana tsammanin zai dore ne kun gane misalin ka shiga motar ka kunna esin ka ka shiga falon ka ka kunna esin ka ka shiga ofis ɗinka ka kunna esin ka wai kana tsammanin zai ɗore ne tambayar da annabi salihu ya musu kenan ni'imar da kuke cikin nan jin daɗin da kuke cikin nan wai kuna tsammanin za a bar ku a cikin wannan jin daɗi da ni'ima ɗin tutur ba za a kashe ku ba ba za a muku hisabi ba babu jarraba da za ta biyo baya in mun fahimta Allahu akbar gida ne na shugaban ƙasa wani ya shiga ya ɗana yanzu kabarinsa ya ƙashinsa ya fara fari a cikin kabari ya taba faruwa ko bai faruwa wani gwamna ne ya ɗana gwamnan yanzu yana kwanciyan kabari an taba yi ko ba taba yi ba Allah ya ce a tutura kuna ma fi haguna aminin ni'imomin da kuke cikin su nan kuna tsammani wai za a kyale ku ne ku yi ta tazarce a cikin su ba za a taba ku ba annabi sallallahu ce ku saurara ku ji kuna nufin wannan abun zai dore ne Ƴan uwa muna fahimta ba zai dore ba duk lokacin da ka samu dama kowace irin dama ce ka yi amfani da ita akan makwancinka a kabarinka haka ne ko ka ba wani yanzu haka dan takarar shugaban kasa ne wani shugaban kasan kuma na kwance a kabarinsa an taba yi ko ba taba yi ba wani yanzu haka dan takarar gwamna ne wani gwamnan kuma ya dana har ya fara kwanciyar kabarinsa to annabi salihu ya ce wai kuna jin ofisoshin da kuke shiga kuna kunna AC motocin da kuke shiga kuna kunna AC wadatattun sutura da kuke da su wadatattun abinci da kuke da su wadatattun ruwa da kuke da shi wadatattun gonaki da fadamu da kuke da su wai a tutura kuna fi ma hahuna aminin duk abin da yake wannan wajen na ni'ima wai kuna jin za a kyale ku a cikinsa ne fi jannatin wa uyun a cikin gonaki da idan dunan ruwa wa zuru'in da kuma shuke-shuke wa naklin al'uha habim da kuma dabinai da kuke ci masu nunannun ‘ya'ya masu daɗin haɗiya wai kuna jin zai ɗore ne Allahu akbar zai ɗore? kasan a duniya ofis a shiga ofis a zauna duk duniya ba a taɓa wadda ya taɓa shiga irin ofishin annabi Sulaimanu ba wallahi a shiga ofis a zauna ofis da za a kira shi ofis ya amsa ba a taba wadda ya taba zama a kujeran ofis irin kujeran annabi Suleimanu ba wallahi mana wannan kujeran annabi Suleimanu Allah ya yi alkawari har tashin duniya ba mai sake hawa irin wannan kujeran mulkin amma annabi Suleimanu ya wuce annabi Suleimanu ya wuce bare kujeran shugaban kasa bare kujeran gwamna bare kujeran chairman ko sanata ko dan majalisa wallahi yadda ka san mafarki haka zai zo ya wuce jama'a ku ji annabi suleiman kujerarsa shi gada yayi ba zaɓe aka yi ba bai ba ma kowa ko sisi ba ya hau kan wannan kujeran Allah kuma ya ce a bashi kujeran ya hau kujeran kujeran babansa ne annabi Dawud shi kuma annabi dauda shi ma ba kamfen yayi aka zaɓe shi ba aiki yayi wa Allah ya burge Allah Allah ya ce to na baka shugaban kasa wani kafiri ne da ya fitini musulmai ana ta mai jaluta ya addabi musulmai ta kota ina annabi Dawud yana saurayi ya kashe shi wa qatala Dawudu jaluta Allah yake wa Dawud Jaluta annabi Dauda sai ya kashe Jaluta Allah ce wa atahu Allahu mulka wal hikma Allah sai ya bashi mulki da annabta kun ji sanadiyan mulkin to wannan kujeran ne annabi Sulaiman sai ya dale ran da annabi Sulaiman ya hau kujeran mulki dama ba ana speech wa 'yan ƙasa ba bari ku ji abin da annabi Sulaiman ya fara faɗa wa mutanensa wa warisa Sulaiman Dawud وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن yanzu his excellency ne yake magana da mutanensa ya ayyuhan nasu yace ya ku mutane ullinna mantika tsayin daga cikin abin da Allah ya bamu ba wai maganan da ku da yi ba annabi Suleiman ya ce idan tsuntsuwa ta yi magana Allah ya sanar da mu mu ji magananta jama'a kuna ji yana daga cikin karanta a cikar mulki a ce wadda kake mulka in yana magana baka ji me yake faɗa sai an maka tafinta to mulki bai cika ba annabi suleiman idan kaza ta yi magana annabi suleiman yana jin maganan kaza idan agwagwa ta yi magana annabi suleiman yana ji yanzu ai mutum zai iya zuwa ya sato tinkiya ko kaza ya zo su yi kiliya da ɗan sanda ɗan sandan ba zai iya gane kazar kazar sata bace to idan lokacin annabi suleiman ne kazar za ta ce yalla koi wannan sato ne aka yi kullum eh. na man tsika annabi Suleiman ya ce an sanar da mu maganan tsuntsaye wa utina min kulli shay'in duk abin da mulki ke bukata Ya ce jama'a ta ku ji Allah ya bamu duk abin da mulki ke bukata yau idan sarkin Saudiya zai yi magana da shugaban kasan Amurka sai an sa musu dan tafinta idan shugaban kasan Faransa zai yi magana da shugaban kasan China sai an sa musu dan tafinta idan shugaban ƙasar najeriya zai yi magana da shugaban ƙasar sudan sai an sa ɗan tafinta annabi suleiman allah ke ji yaren kowa ya ji maganan kowa ya ji maganan hatta tsuntsaye da su tururuwa kun gadi a an samu mulki wa utina min kulli shay'in yace an ba mu komai da komai inna haza? lahuwal fadlul mubin yace wannan kuma babbar falala ce a fili da Allah ya mana domin shi mai addini duk gatan da Allah ya mishi mulki arziki ya san Allah ne ya bashi bai cewa ba za mu ba masu wane mukami ba don ba su yi mu ba su ma wadda kake ganin sun yi kan ba su suka yi ka ba mai addini shi ya san falala ce ta Allah inna hadha lahu al fadl al mubin yace wannan falala ce mai girma kai jama'a ku ji annabi Suleiman. abin hawa iska kala biyu Allah ya bashi daya idan za a bar kasa daya in ana cikin kasa yadda ka san ake hawa jirgin sama haka Allah ya hore iskar da take daukan annabi Sulaiman wali Sulaiman riya gujuha shahrun wa rawahuha shahrun ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يغب منهم عن عملنا نذقه من عذاب السعير الله يسي ولسليمان الريح النبي سليمان ينا دوات إسكا ده الله يباش ده ذات دينغ أو كنسا قدوها شهر تفيرتا نسافي الله يسي تفير وتاني idan ta ɗauki annabi Suleiman zai yi tafiya to daga safe zuwa sha biyun rana tafiyar da iskar za ta yi Allah a Qur'ani ce duk abin da aka hau na abin hawa sai an yi wata guda tukunna ayi wannan tafiya din wa rawahuha sharun tafiyarta na inima Allah ya ce wata ne daga safe zuwa sha biyu tafiyan wata daya daga daga rana zuwa yammaci tafiyar wata daya saboda haka annabi Sulaiman idan iskar ta dauke shi idan aka tafi aka je da yamma aka dawo to duk abin da kawo sai an yi wata biyu ana tafiya kafin ayi tafiyan wannan ini ɗin jama'a kuna ji guduwa shaharun. wa rawahuwa shahrun wa asalna lahu ainal qitr Allah yace kuma mun gudanar mishi da marmaro na dalma yadda kaga ake murza taliya yadda kaga ake murza fulawa a yi cincin ko taliya haka annabi Sulaiman yake yi da karfe a sarrafa kayan yaki wa min aljinni Allah yace kuma aljanu mun ajiye annabi Sulaiman man ya'malu bayna yadayhi waɗanda suke aiki gaba ga annabi Sulaiman wa'annan aikin su a yi nitso a ɗebo kuɗi a cikin ruwa a tono gol a tono zinari waɗannan aikin su a yi gine-gine duk wani injiniya aljani an ajiye wa annabi suleiman duk wani aljanin da yake nitso domin ɗebo arziki a ƙasa yanzu ba gashi ana da fetur a Najeriya ba to da aljanu ne suke ɗebo wa annabi suleiman ku sai dai ku zauna kawai kulu wata mata'u eh. wa min aljinni Allah yace kuma aljanu ga sunan man ya amalu baina yadayhi waɗanda suke aiki gaba ga annabi Sulaiman Allah sai yace wa man yazik minhum an amrina duk wanda ya so ya dan bauɗe daga umurnin da muka bashi na aiki wa annabi Suleiman ya so ya dan yi wani magudi ko ya dan daga kafa nuziquhu min azabi Fa'ir. Allah ce sai mu dan mishi azabar wuta Abdullahi dan Abbas ya ce kowane aljani da yake aiki ma annabi suleiman shi ma an wakilta mishi mala'ika ɗaya lura da shi idan ka karɓi cin hanci to ba wai aikin efcc ba ne aikin mala'iku ne a inda kake zaune a gun aikin a gun mala'ika zai tsala maka bulala a gun za ka kama da wuta kana ihu kana gudu har ka faɗi wuta ya cinye ka ka mutu gobe wani ma ya yi ma gudi jama'a kuna ji wannan duk an ba wa annabi suleiman wa min aljinni man ya'malu bayna yadayhi ga aljanu suna aiki gaba ga annabi Suleiman wa man yazik minhum an amrina duk wanda yaso ya kauce daga abin da muka sashi nuziquhu min azabi sa'ir Allah ta sai mu dandana mishi azabar wuta ba wai wani ne zai zo a ce wai wai audit ya a babu kana nan dole kai aiki yadda ake so kana shigar da wani rashin gaskiya to akwai mala'ikan da aka wakkala ya maka hukunci kun ji irin wannan mulki Allah ya ce fasakarna la hurriha fasakarna la riha Allah ya ce sai muka sore mu annabi Suleiman kuma wata iska ta jaribi bi amrihi ita ma tana gudana bisa umarnin annabi Suleiman ruqa'an a hankali haisu asar ai haisu arad duk inda yake so ita waccar dama ita ce a sifatan wadda ake fita da ita to wannan kuma in za a yi rangadi in zai zo Bauchi in zai je Gombe in zai je Kano to sai ya shiga wannan ruka'an haisu asaba sai ya tafi duk inda yake so ya je sai ta kai shi wa shayatina والشياطين كل بناء وغواص والشياطين wa gawwas Allah ya ce ga kuma shaydanu kowani irin magini jinnu to yana nan abun ba akwai wata fada da aka taba gina mishi a kyaftawan ido ba lokacin da aka gayyato balkis aka ce mata ta zo ta musulunta da wakilanta suka zo suka ga majalisin annabi suleiman ga su ifiritu a zaune eh eh suka ga kekere keke eh ga haba mala wai ana wani magana yo ifiritu kawai ba ya ishe ku ba <laughs> suka tattaro za su zo su musulunta sai da suka yi kusa da shigowa fadin annabi suleiman sai ya kira injiniyoyinsa aljanu sai ya ce muna so tun da matan nan Allah ya ba ta mulki Allah ya ba ta dama a duniya wannan fada mu kar ta zo ta gan shi ta mana kallon kaskanci ku je a kan teku a je a gina bila a kan teku a kan teku aka je aka ɗauko ƙarau glass aka yi aka yi gada wa tekun da shi ba ana gada ba a sa ƙarafa a tokare to wannan glass aka ɗora a kan kogin da aka shimfiɗa glass ɗin sai aka gina gidan akan glass ɗin teku kuma yana wucewa ta ƙasa lokacin da ta iso fadar annabi suleiman ila la hadkul isar الله أكبر قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان lokacin da ta iso kila lahad kulisar sai aka ce mata alfarhu shine gidan manya gidan shugaban kasa aka ce mata bismillah mu shiga falan mara atku lokacin da ta ga gidan hasibathu lujjatan sai ta dauka fa ruwa da a shiga sai ta dauka ruwa ne domin glass ne akan ruwa kuma glass din karau ne wa kashafat an saƙaya sai ta fara tattara zaninta dama in za a tsallake waje ba ana dan tattara ba to sai ta fara tattarawa kada sai ce mata a innahu sarhun mumarradun min kawarid yace mata eh, <laughs> eh yace mata flow ne na glass ba ruwa bane shiga kawai <laughs> da ta ga kuɗi ta ga mulki ta ga addini kala ta rabbi tace ya ubangiji inni zalamtu nafsi na cuci kaina da dan karamin mulkin da na samu wa aslamtu ma sulaiman lillahi rabbil alamin tace na sallama na miƙa wuya tare da annabi sulaiman tace Allah mun miƙa wuya zuwa gare ka baki to ga sunan kullu banna'in wa gawwas wa akarina muqarranina fil asfad Allah ya ce wa akarina muqarranina fil asfad ga kuma sauran jinnu jinnu an daddaure su da hankof an sa su a cikin sel yanzu ko wanda sai sa aljaniya sel a nuna maka kawai mulki ya kai mulki jinnu ne gashi za a miƙe shi a mai mugun duka a sashi a sel sai annabi suleiman Allah ya ce wa annabi suleiman haza a ta'una Allah ya ce haza a ta'una wannan abin da muka baka duka annabi suleiman kyautar mu ce baiwan mu ne famnun in ka ga dama dukiyar ka ɗauka ka raba wa jama'a fannun in ka ga dama dukiyar ka ɗauka ka yi aiki wa mutane au amsik in ka ga dama ka cinye kuɗin gwamnatin Allah ce bi gairi hisab Allah ce babu hisabi ranar kiyama in ka ga dama kuɗin gwamnatin Allah ce ayi aiki in ka ga dama ka cinye Imam al-Qurtubi yace Allah bai taba halatta ma wani ya rike kuɗi ya hana kowa ba sai Annabi Suleiman amma annabi suleiman ana aiki wa talakawa a bakin hanya a nan yana tsaye ya mutu Ba a ofis annabi suleiman ya mutu ba yana tsaye wallahi ya mutu yana tsaye annabi suleiman ya mutu shi Allah ya bashi dama in zai cinye kuɗin ne ma ya cinye Allah ya ce bigari hisab in an je lahira ba hisabi a tsaye ana aiki yana tsaye yana kallon masu aiki laifi ne a musulunci kana shugaban kasa ko kana gwamna ka wakilta wani akan jama'a a ce kuma ba za ka lura da abin da yake yi ba laifi ne a musulunci cin amanar al'umma ce yana tsaye yana ga gafa an wakilta aljanun su ma an sa tsaron su amma duk da haka yana tsaye jinnu suna buga jiki suna aiki har ya mutu bai san ya mutu ba yana aiki suna aiki aikin shugaba ya zauna a ofis ne kun ga dai mulki annabi sulaiman ya samu Allah a Qur'ani yace falamma qadaina alaihi al-maut إلا دابة لهم الله أكبر فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين الله يكفي فلما قضينا عليه الموت Allah ya ce lokacin da muka zartas da mutuwa akan annabi Suleiman yau kuma annabi Suleiman zai yi bankwana da ofishinsa yau kuma annabi Suleiman zai yi bankwana da aljanunsa yau kuma annabi Suleiman zai ban kwana da injiniyoyinsa yau kuma annabi suleiman zai yi ban kwana da jama'a sa baki daya komai akwai karshen sa falamma qadaina alaihi almaut Allah ya ce lokacin da muka zartas da mutuwa akan annabi Suleiman ma dallahum ala mautihi ba abin da ya nusar da jinnu cewa annabi Suleiman ya mutu illa dabbatan min al-ardi ko dabbatul ardi ta'kulu min sa'ata sai da gara ta ci sandarsa yana dogara a cikin sandarsa sai da gara ta ci sandan sandan ta lalace sai annabi Suleiman sai ya fadi a ƙasa Allah ya ce falamma karra lokacin da annabi Suleiman ya fadi a ƙasa ta bayyana tiljinnu aljanu sai suka gane cewa ashe ba mai rai bane Allah ya ce allau kanu ya alamuna gaiba ma labisu fil azabil muhim inda sun san gaibu tuntuni sun san annabi Suleiman ya rasu Allah ya ce da ba su buga jiki suka yi ta aiki ba san annabi suleiman baya raye ba jama'a mun fahimta to anan shine annabi salihu alaihi salatu wassalam yake gaya wa mutanensa a tutura ku na fima haguna aminin shin kuna jin za a bar ku ne akan duk abin da yake wannan wadin na ni'imomi ku yi ta ci kawai a cikin aminci yace kuna tsammanin abin zai dore ne kana tsammanin ofis din kan zai dore ne Allahu akbar kana tsammanin kujerarka za ta dore ne fi jannatin wa uyun a cikin waɗannan lambuna a cikin waɗannan gonaki a cikin waɗannan ƙoramai wa zuru'in a cikin waɗannan shuke-shuke wa naklin ɗal'uha habib da waɗannan dabinai wadda hudarsu take da daɗin haɗiya ‘ya'yansu suke da zaƙi nunannu ya ce kuna jin wannan abin zai dawama ne ba zai dawama ba ba zai dawama ba wadda ya samu dama ya yi aiki da damansa to shi ne ya mori dama da Allah ya bashi wadda ya samu dama ya miƙe kafa ma rayuwar duniya duniya za ta zo ta tsallake wannan kafa ita wani bai taɓa miƙe mata kafa ba face ta tsallake Allah ya samu dace Allah ya albarkace mu to sai mu kwana anan sai gobe mu zo mu dora Allah ya samu dace subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika amin ma mu saboda waɗannan abun a nemi salatul azhar nauyi yake mu mu yana eh. me ka sai ka je akan halaccin yin katin gayyata idan za a yi aure ya halatta matukar babu barna a cikinsa wannan malam salihul usaimin ya yi fatawa a kansa halaccinsa ya halatta na farko dai ana so a kaurace sanya sunan Allah da waɗansu ababa masu tsarki tattare da shi saboda walakanta shi kuma ana gudun ya zama an yi guluwi a cikinsa ya zama wani katin za ka samu guda ɗaya ɗari da hamsin ɗari biyu mun gane ko to halacci ne amma ka gaya wa wadda za ka gaya mishi kawai za ka yi aure ya fi to mutum nawa ne ma ake nema auren mun fahimta ko amma in mutum ya ce zai yi ya halatta ya yi malam salihul usaimin ya ba da fatawa akan halaccinsa matukar ba za a yi guluwi a wajen buga katin ba ma'ana ba za a yi barnan dukiya a wajen katin ba Allah ya samu dace na'am hadisi ya tabbata suna daga cikin wildanul mukalladun wa ƴaƴan arna waɗanda ba su balaga ba suka mutu suna daga cikin wildanul mukalladun samarin gidan aljanna Allah ya samu dace sai wannan malam yana tambayar wai ya yi azumi ne yana da azumi ne ne saboda wani rashin lafiya a ramadan da ya wuce kuma har wannan ramadan da zagayo bai biya kuma gaskiya ba da wani uzuri <laughs> to alhamdulillah ana bin sa azumin da yayi wancan to kaga idan a malikiya ne idan ya biyan sa ya ciyar ko a bashi wannan fatan malikiya <laughs> eh, idan ya biya sai ya ciyar saboda haka dai wannan bashin azumi da ake bin sa har yanzu yana nan a kansa kuma ya ji tsoron Allah ya dinga biyan azumi a lokacin da yake da dama saboda rayuwa ba ta da aminci annabi ya ce bashin Allah shi ya fi cancanta ku biya shi saboda haka kar mutum ya yi irin wannan jinkirin a zo a ritsa da shi Allah ya shirya da shi Allah ya samu dace na Wani yake bara cewa wasu idan Allah ma yana karatu suka yi jin su gama tare an eh. fara su kara yana neman a jan hankalin su da kuma wanda ke tashi duka ma an fi tambayoyi zai yana nema da hankalin su da su daina to yana da kyau duka wannan yana daga cikin ladabi musamman yana daga cikin ladabi na majalisi cewa idan ana karatu matukar ba an tashi gaba ɗaya ba ne to bai kamata a ce wani ya tashi ba in ma kuma mutum yana da uzuri to ya kamata ya san irin yanayin da zai tashi amma galibi irin tashin da ake yi sai ga har an hargitsa wajen wani lokaci yanayin tashin mutanen ma sai ya ja hankalin kai mai karatu sai ga an dan dauke natsuwarka daga abin da kake da kake faɗa saboda haka akwai bukatun a gyara masu bin karatu kuma babu kyau karatu ɗayan biyu ne ko dai ka karanta ko kuma yin ana karantawa ka yi shiru ka saurara haka Allah ya ce a Qur'ani saboda kuskure ne arma na karanta Qur'ani kai ma kuma kana bin karatun in an zo tafsiri abu biyu ake sauraro kana sauraron yaya ake fassara kuma kana sauraron yaya ake karantawa kuma ka saurara ka ji karatun shine ibada amma ana yi kana yi wannan kuskure ne Allah ya datar da mu fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik to masu jarabawa suna neman a taya su addu'a Allah ya sa su dace Allah ya sa albarka a jarabawansu Allah ya sa mu dace